Assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da wannan lokacin sannan muna kare muku barka da ba wannan channel namu albarka wato Hausa Atlas Crypto TV hakan take na takaici. To a wannan dan taƙaitaccen bidiyon da muka tsara insha Allah za mu kawo muku yadda mutum zai iya mallakan Egon coin akan Crypto Kara wallet. So amma kuma kamun mu je ga dangaren ta yadda mutum zai mallaki coin din akan Crypto Kara wallet insha Allah nan muna kan kamar official handle ne na su Egon Network ko kuma Egon Network. Wannan shine suka kawo hanyoyin da mutum zai iya mallakan shi wannan coin din mai albarka sakamakon za ga wasu ba lalle ne suna son amfani da ita Crypto Kara din wani zai ce shi yana so ya mallake shi ne using Swap wani kuma zai ce ko wani ma zai je connected wallet ɗinsa wani ma zai ce a trust wallet zai wannan ya siya so shi sa ma suka kawo wannan different a ah, hanyoyin da zaka iya mallaka na farko dai sai suka fara da decentralized exchange su wannan decentralized exchange su ne wanda in ka hau ah, zaka je so ma su ne zaka yi connecting din wallet ɗinka wallet ɗin hada da irin ko trust wallet ko kuma ita crypto card din kana yin connecting din su so shi wannan ah, decentralized exchange zai zama kamar wani mukulli ne wanda zaka dinga shigar da coin ko kuma ka fitar da shi so anan gurin ga pancake swap nan wanda kana taba wannan link insha Allah zai kai ka inda zaka shi a shi wannan igon din daga pancake swap kenan nan kuma kucoin ne wanda shi ma an kawo za su nemi kai connecting din wallet ɗinka ne sai ka su shi wannan coin din na igon nan kuma ita wannan a igon Shop din wata ita ma decentralized exchange ne wanda already ma sun kaddamar da ita wanda take functioning ne kamar a su irin su Pancake Swap din da kuma irin su Uniswap wanda ita ma an kaje za su tambayi kai connecting din wallet ka sai kuma ka siyi shi wannan coin din mai albarka sannan bayan kawo su wannan decentralized system sun dan shine suka suka kawo a centralized system guda ɗaya ita wannan centralized system din kamar dai system ce wanda watakila ma sai sun tambaye ka kai KYC kamun ka soma ma amfani da ita a sannan kuma mostly suna da built in wallet a cikin su wannan centralized system din so abin da yasa suka kawo link guda biyu na shi wannan Coinsbit din wanda ita ce centralized system guda ɗaya wanda a halin yanzu za ka iya samun igon a ciki saboda trading fiat din ko kuma a wanda ake trading din da su ko kuma abin da iya bayarwa ka sai Ibon din guda biyu ne na farko dai ko dai ka amfani da BTC wanda gashi nan daga sama ko kuma kai amfani da USDT sai ka mallaki shi wannan igon din so ba tare da bata lokaci ba za mu je kan crypto kara din domin a nuna yadda mutum zai iya mallakar sa na farko hanyoyi ne guda biyu shi ma akan crypto kara din ko dai ka zo ka danna nan gurin wanda an ka danna shi zai kawo ma option daban-daban wanda har da a ta staking kana so yi ta daidai nan gurin za ka yi staking din sannan kuma za ka iya mallakar sa su mu ba ta nan zamu gaba sai zamu zo kan nan ne inda suka rubuta dex inda decentralized essence kenan sai mu danna shi sai mu sako kasa inda aka danna inda aka rubuta crypto kara BSC din nan sai mu shige sa so nan gurin inda suka kawo mu nan a coin ne wanda zamu bayar a bamu ego din wannan shine coin din da muke so mu mallaka so anan tunda smart chain zamu bayar sai mu danna daidai nan gurin daga saman nan kenan in muka danna zamu ga dama guda biyu ne nan gurin BNB smart chain din mu kenan a wanda zamu iya ganin balance din sa gashi kenan wannan shine balance mu na smart chain wanda shi zamu biya sai kuma mu mallaki a ego nan kuma kamar da ake gani ego din ne kansa so sai mu selecting ɗinsa wannan kuma daga kasan nan a snippet tolerance kenan shi wannan amfaninsa idan ka sa wannan 0.1% ɗin nan gaskiya ba zai yi ba saboda kamar fluctuation na market ba zai bar shi ba nan kuma in ka zai zama cewa yayi high ta yanda a fee din ko kuma gas fee din da zaka biya yana da yawa ta yanda ba lallai ne riba ka ta yi ma appreciating yanda kake so ba sannan abin da yasa suka bar a tsakiyar nan suka bar shi as a default kamar shi ne wanda yake da minimum ta yadda zaka biya a dan karamin fee a session tolerance sannan kuma a transaction ka zai executing a very quickly so a nan gurin zamu zo sai mu danna abin da muke so mu siya da shi tunda muna da 0.0564 din nan ne na smart chain wanda muke da shi sai mu zo mu danna kullum dai mutum zai sayi akan decentralized ba a so gaba ɗaya tattara ya kashe BNB din ko kuma smart chain da yake da shi saboda duk lokacin da zaka yi a siyar da shi wannan coin din da ka siya a decentralized din dole za su tambaye ka gas fee so kaga anan baka da gas fee baka dan rage abin da zai samu a gas fee ba so kaga mutum zai ta a wahalar zuwa ya yi depositin na bnb ko kuma mai wanda hakan zai dan iya bata wasu rai so a nan gurin tunda muna da 0.056 ne sai mu ce za mu ci na 0.05 kawai bari mu sa haka so a nan gurin za su ba mu a igon guda 511 za su ba mu igon guda 511 wanda shine adadin na 0.05 din nan so amma kuma bari mu sa mu ga 0.55 mu ga guda nawa za su ba mu 562 so gaskiya igon din nan ma yana kara tsada ne gaskiya yana kara tsada wanda da ne na tabbata dole zai faka so bayan mun yi selecting din nan sai mu zo nan gurin sai mu danna swap a nan gurin gashi nan za mu danna swap wanda yana abin da ne sai mu approve a daga sama ya tambaye mu za mu approve na transaction din gashi yanzu yana executing na transaction din a wannan gashi nan za mu confirm a nan baka confirm din ba na dan wani lokaci so ba wannan transaction din gaskiya ba zai ba so gashi nan yana yin confirm wanda yana cikin din a gas fee gaskiya gas fee yana da dan tsada gashi ah, na wajen ah, 0.19 na a dala so cajin gaskiya yana da tsada musamman matan da operating din da ake akan balance blockchain ne ake wanda idan muka koma kan igon blockchain din mu na tabbata transaction din zai zama cewa mai sauki ne kuma dadin ta ma kaga ba ba dole sai ka amfani da smart chain ba so alhamdulillah yanzu dai transaction din yayi so mun yi don yanzu in muka koma kan wannan zamu ga an kwashe shi wancan abin nan din an ba mu a ah, igon kenan wanda muka siya sannan gudun sai mu danna kan wallet nan gashi nan muka danna kan wallet sai mu refreshing to nan gurin gashi nan muna refreshing wanda da zaran ya gama refreshing din kamar yadda ake gani gashi nan a wannan shine balance din mu na ibon da muke da shi kenan gashi nan guda 550 da ko kuma guda 563 wanda adadin kudin sa shine kama na dala 13 kenan so sannan kuma muka duba daga can kasa din zamu ga a smart din sun cire shi sun bamu wannan wanda yanzu dai haka muna da smart wanda ya kai adadin 0.142 wanda watakila zai iya isan mu zo mu in muna so mu sayar da shi iwan dinnan a nan gaba wanda ma ba lalle ne ma mu sayar da shi wanda kuma zan iya shawartar mutane da ka a sayar da shi din saboda za a zo a migrating ya koma kan blockchain sa sannan kuma in ya koma can kaga baka buƙatar wani gas fee kamun kai transaction ɗin da kake so da shi a ciki kawai za a ɗan tsakura abin da za a tsakura shi kenan sai a yi sai a yi ma execute na transaction ka to insha Allah a nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo mai albarka sannan muna fatan za ku mana din sa sannan kuma za ku yi na channel ɗin domin kawo muku abubuwa wanda insha Allah za su amfani ku mun gode da 等到回来。